Jama'a salamu alaikum sunana Usman Kabara mu da sake haduwa a wannan shiri na madubin Kabara ko kuma wanda da turanci mukan ce Usman Kabara show. A shirin madubin Kabara yana tattaunawa ne da mutanenmu musamman Hausawa 'yan Afirka mazauna kasashen waje da waɗanda kuma suka ziyarci kasashen waje saboda wasu abubuwa na al'amarin rayuwa na yau da kullum da irin kuma yadda suke ba da gudunmawarsu da gwargwado. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Sadawa muke magana. sunana Kamaluddin Kabir. Wane ne Dr. Kamaluddin? Ni ɗan asalin jihar Katsina ne? Mm. An haife ni a Kaduna. Mm. Ah, na yi firamare da ake kira ɗan murna firamare school a nan a Katsina. a katsina local government kan nan daga nan na je makarantar secondary da ake kira Barewa College Zaria. To a can na yi digirin na yi sori na karatun secondary school. Daga nan kuma na ɗan yi karatun share fagen shiga jami'a a Isa kai ta College of Education wanda daga nan ne shi kuma na tafi Usman Danfodio University da ke Sokoto. Hmm. Na karanci digiri na na farko a fannin microbiology muna ce mashi fanni ne da ke karanta yanayin kananan halittu hmm. ba mu iya gani da mu. Hmm. To daga nan alhamdulillahi na samu damar zuwa Birtaniya inda na yi digiri na na biyu Eh. a University of Greenwich a nan eh. London. Eh. Daga nan kuma Allah mai ikon shi na kama aiki da Umaru Musa Rado University kan nan kuma sai na komo na ci gaba da digiri na na uku a wata university da ake kira University of Abate a nan dandi. nan Scotland na Ingila a nan United Kingdom zan ce. so wannan shine dai um, a takaice na yi bautar ƙasa lokacin da na gama a uh, wata makaranta da ake kira petroleum training institute mm-hmm. na ce ta horon mutanen da ke aiki a gidajen mai mm-hmm. irin kimiyyar kamar haƙan man fetur yawwa i haƙan fetur a delta state so a na yi bautar ƙasa tabbas so wannan shine a takaice eh. ah, da ni kuma yanzu haka ina aiki na a Umar Musa Radio University a matsayin lecturer ina eh. koyarwa nan fannin kananan halittu zan ce in ce department din tsangayar kananan halittu eh, department of microbiology na Umar Musa Radio University Katsina. A ah, mm. Dr. Kamalu Jin wace shekara aka haife ka ya labarin iyalinka? A ah, an haife ni a shekara ta dubu ɗaya da da tara shida. kannan hmm. kuma ina da mata ɗaya da 'ya'yana guda biyu hmm. babbar ɗiyata saratu tana da shekara bakwai ƙaramin kuma ahmad yana shekara hudu zai cika a wannan oktoba masha Allah to Allah ubangiji ya raya mana amin amin ah, Kamaluddin firamare da sakandare na ji eh. cewa ka yi barewa barewa ta yi suna sosai a arewacin najeriya manyan kasanmu da yawa ko mu manya da yawa daga najeriya sun yi barewa college ah, hmm. ya rayuwa firamare ka same ta da ka fara firamare da daɗi ko da wahala kana so ko baka so ka san wani yaron baya son ma makaranta sai an kora shi wani kuma allah allah yake gari ya waye gaskiya ne alhamdulillah ka san gaskiya kowa da rayuwa yadda take zo um, gaskiya it was really very difficult amma in ce maka Allah ya sa mani son karatun gaskiya ina a primary saboda mahaifi Allah ya sa tana aiki kuma aka ci sa'a ta ne a makarantar primary school na je so saboda haka ko da ban so ma tun da za ta saka ni gaba eh, eh, eh. to abin da zai baka zai sa ka ka eh, abin ya baka mamaki tana kowa lissahi mm. so kasance ni ma i am good wurin ina da sosai wurin lissafi da mm, ka shi so eh, shekarar da za mu gama makarantar firamare sai ya kasance ni ne best na lissafi to kuma za a mm. ba award to kuma ɗauke mu saboda sai ta ce ai ba ta yadda ba sai ta eh. ɗauki ta ta ba ma wani malami kafin a ce malama ta yi son kai ta yi son kai aka mm. maka da aka maka ta aka ƙara min maki ma mm. da aka ƙara min maki ta ce i e, ta ji amma ba za ta bani a waɗin ba sai dai aka bani biyu yawwa duk da haka nan so saboda haka abin har gobe Mm. yana ah. ciwon tuwa ƙwarya yana jin eh. zahir wannan abu ni eh, na ci amma amma wani to ita humbleness ta ture. kasar eh, da kai ne da ko kuma in ce menene za a ce sauke kai ne kasa da rashin faɗin ran cewa kar a ce ta yi son kai ta yi son kai mm, to kawai ta ba ta. kuma ina jin abin nan me yasa za a ɗauki mm. kyauta ta a ba mu <laughs> gaskiya <laughs> so gaskiya primary school alhamdulillahi gaskiya na yi ta cikin jin daɗi duk da makarantar da na je makaranta ce ta gwamnati mm. to amma abun gaskiya bai yi da taɓarɓarewa ba a lokacin mm. don kahin in ganwa firamare na san ka san wurinmu da turancin da mm. ana jin ina jin ina kama shi ina iya haɗa wa santa in yi magana da wani kan nan wanda ma har ya sa da na shiga secondary school ina jin akwai lokacin da seniors ɗin muke ke kira na sa ya rika koya ma wasu wanda suke gaba da ni gaba mm. turanci ko lissahi ko kuma har ma wasu an abubuwa haka za ka ga na rayuwa abokanmu haka da muke tare da su haka don mun ƙari hakan nan mm. gaskiya na ji daɗin primary school alhamdulillahi na samu babu tsangwama mun ƙari sosai mun samu abin da ya mm, ah, to Ah, da ka tafi jami'a nisa ka eh. tunanin karanta harkar abin da shafi kwayoyin halitta din nan to ka san ah, lokacin da na gama sakandire, wata ko lokacin da na zo gama sakandare hmm. wanda na iya gaskiya a lokacin physics hmm. to kuma da sakamako ya hito makarantar mu wajen ɗari hudu da wani abu ne Eh. da muke zan na jaraba a barewa a lokacin. Eh. Allah cikin ikon shi alhamdulillah ina ɗaya daga cikin mutanen da mawuhi goma ba eh. da muka samu turanci da lissahi da kuma takaddun da duk muke so don mu ci gaba da karatu. Gaban da za a ce ya samu nayin credit ko nayin da sun sun komai. A hakan ma bari in ce ma guda biyar na samu. dama minimum dama ana cewa ka samu 5 credit eh to guda biyar ɗin. Mm. To haka muka tahi aka je na fara share fagen jami'a, mm. da dai shi na fara share fagen jami'a a nan kuma sai na hisan chemistry. Saboda ka san kana tahiya in malamin da ke koya maka sai ga kana wanda kake ganewa sai ga kana tara. Eh, kana ta kokarin dorawa. to a lokacin kowa dai yana ta hidimar ya za a yi a bashi medicine medicine medicine saboda kowa mm, likitanci lokacin yi to, to kuma a yanda abin yake idan aka rubuta jaraba wa'anda suka hici mutum uku su za a ba ma medicine mm. sauran kuma sai a ba sai a ba ma kowa to da result ya hito lokacin ban cikin mutum uku na farko. So, hmm. amma na samu maki mai kyau sai sa aka bani biochemistry in karanta. Hmm. Hmm. So, he da na je can ina ta jin daɗi dai duk da haka nan babanmu yana ta cewa a ni da nake cewa zan yi medical doctor kuma yanzu ina cewa zan je na ce mashi to baba Allah dai bai nufa na samu medicine din nan. Amma kuma ba zan ce ba zan yi karatu ba. so saboda haka ina ganin yanzu instead of in yi dakta ta medicine bari in je in yi medicine lokacin na hada cewa shi zan yi dakta ta hmm. kamar hmm. wasa Ito hmm. Allah ya ba da sa'a na je wurin sai ba a banni ba in yi ba dalili kuwa saboda abin da na hiso a ma secondary school sai zamo Fas ke gare ni gare shi shi kuma ana shi so wannan sai yasa sai aka ce to za a maida ni in karanta ko veterinary medicine ko hmm. microbiology wato na dabbobi likitocin dabbobi eh ko kuma forestry hmm. gandun daji yana yin addu'a Allah ya za'a mashi mafi alkhairi sai na kare a microbiology hmm. to kaji yanda aka yi hannasa. To sai gashi ka dora shi to masters ɗinka digiri na biyu da na uku da akan shi kai E, duk aka yi. To ka zo ka kamu da son program ɗin kenan. Ko karatun ne? za a wani lokacin baka san mahimmancin shi ba. Mm. Da ka fara yi za ka ga cewa abubuwan suna ta buɗewa. Sun mm. Allah ya kai mu lokacin da yanzu mu kan wani lokacin za ga a nan kanmu makaranta da suke zo akwai medical doctors suna zuwa muna koya musu akwai masters da sauransu a kan. Mm. It's a related field. ana akwai bari in ce da abin da a ce mashi akwai alaka sosai kuma mm. alakai ni ba mata medical din na hiso ba mm. ce ni na hisan ma in zamo na hi dangantaka da industry mm. masana'o'i kenan ko masana'antu ya masana'antu to ni na hima raja'a a tanan wurin when it comes to shi microbiology din kuma wannan abun da yasa haka saboda kawai ina da demo kake karanta demo lokaci take kara budewa demo kake ganin ina ne yake dacewa da muhimmancin shi da kuma inda kake ganin za ka taimaki al'umma. Hmm. Ka ji ta hanna samu kaina a microbiology. Hmm. Yawanci yin mutum kaji an ce ya tafi ƙasar turawa ya yi digiri na biyu ko na uku ko na farko za ka ga sun yana nan ko baban shi ko shi ya tara ɗumbin kuɗi kai kuɗi gare ka ka samu ka tafi <laughs> ko ko ya aka yi gaskiya ba kuɗi ke gare ni ba hmm. alhamdulillahi ba zan ce maka mutane da dama sun taimaka kan nan kuma na samu gudunmuwa ce ta gwamnati na hmm, samu gwamnatin jiha ko tarayya tarayya hmm. ta tarayya na farko na samu PTDF. Hmm. Petroleum Special Trust Fund nan da suke ba da abin nan? Petroleum Technology Development Fund. Eh. Wanda suka yi sponsor din na je ne karatun masters. Hmm. Sai kuma bayan na dawo a cikin university system kuma akwai abin da ake kira tertiary education trust fund that is state hmm. fund. Eh? wannan tetfond ɗin ana ba wa malaman jami'a ne su je don ƙaro ilimi mm. all day abinda ake so an baka tax base kuɗi kuɗi ne na mutane mutanen gari al'umma eh, kuɗin eh. harajin jama'a da suka tara a eh mm. da suka tara ka je ka yi karatu to ana dan su karu su ma ana son to ka dawo kai ma ka ba da gudunmuwarka ta mm. yanda za a ci da ƙasa gaba to kuma ɗaya daga cikin hanyoyin shine ta koya ma mutane abin da ka koyo saboda e, su samu su ma irin kaga ba asarar kuɗin ka nan da aka ba nasu to shi yasa to in ka dawo na dawo na je shi yasa na amfana da wannan scholarship kuma da na dawo na koma don in je in ci gaba da sabin ɗin ƙasa yanzu shekara ta biyar yanzu da dawowa. Eh biyar. Ko eh, kana kuma shekara ka nawa Ingila kenan gaba daya. To, na shiga Ingila a shekarar 2012 na kuma hito 2017 kenan. Gajin shekara biyar kenan da wata hmm. Hmm. Lokacin da na fara haduwa da kai a Amurka shekara kamar biyar da ta wuce. Shekara biyar. Ko shida ma. Eh, so, me ya kawo ka lokacin? Eh, to a lokacin ina gab da zan gama digiri na na uku kenan. Mm. Na kuma zo domin taron karawa juna sani abin da ake kira conference. Mm. Akwai wata babbar society da ake kira American Society for Microbiology, Microbiology wanda suka yi taro a lokacin a garin New Orleans a Louisiana. Mm. so a lokacin na halarci wannan taro ne so daga nan kuma sai Allah ya nufa na shigo Washington muka haɗu da kai. Eh, ka je ka yi wannan taron a Louisiana sannan kuma a nan sai ga shi wannan karon mun sake haɗuwa da kai me ya kawo ka yanzu? <laughs> Yanzu ma na ƙara zuwa taron ƙara wa juna sani. Eh. Saboda ka san shi ilimi bari in ce ka zan na wuri ɗaya. Mm. Tafiya mabudin ilimi ce. kannan kuma at the same time shi a fil ɗinka inda kake karatu, karatu ko koyarwa hmm. mutane da yawa suna koyar da shi kannan suna research a kai hmm. to haka kullum karatu kana karatu sai ka zo ka ga abubuwan da baka sani ba ko kuma abubuwan da wasu ke ta research a kai hmm. wani lokacin mukan ɗauko kamar abin da ni nike aiki da ɗalibai na misali wanda suke digiri na biyu haka a Najeriya suke yi zan iya ɗaukowa in taho na in nuna ma jama'a in ce to ga mu wani research ko wani bincike da muke yi a Najeriya. Hmm. Mutum za ka mai bayani to ga binciken da muka yi ga kuma abubuwan da muka gano. Nan da ke wani za a ga ya tashi yana iya ce maka kai abin nan duk da kake yi bai yi ba. Hmm. ga dalili na, ga dalili na, ga dalili na. Mm. a abin nan da kake yi inda ka ɗan gyara shi kayi kaza mm. za ka samu kaza kuma za ka yi jin daɗi to wannan abin shi ne yake sa muke zuwa irin tarukan nan saboda za ka rika jin ideas ɗin da mutane za su kunci shawarwari da mutane za su baka akan mm. abin da ke bincike kanan kuma kai ma za ka gana wasu ka kuma ba su shawara akan abin da suke yin bincike a kai to a haka za a ga duniya ta ɗinki wani kuma za a ga ah, to in na ce ina son in yi research a ga wancan ma sun yi to ba zan ɓata ma kaina lokaci in ci gaba da yi saboda na mm. san wasu suna sha haka haka mm. banda wannan kuma yana ba mu kaman dama wannan taron mi identifying kanmu da wasu kamfanoni haka waɗanda suke producing abubuwa da yawa kamar misali yawwa ka kamar misali akwai covid-19 dinnan da aka shayi hmm. lokacin covid-19 kowane kamfani na ta sauri ta ya za a yayi covid hmm, kuma suna hmm. ta ƙoƙarin ta ya za a yi su samu su samu abin da ake kira um, rigakafi inda ake yin test ɗin shi kan shi din shi. To duk wannan hidima ce ta research ɗin microbiology. So kuma yanzu haka kai in kana can kana yi a Najeriya in haka mm. abu mai kyau akwai abin da ake kira patency. Mm. samu abu mai kyau wani kamfani yana iya gani ya ce a to ni zan yi sponsor ɗin shi. Mm. Saboda ya gano can shi. Yauwa za mu iya mai da shi kuɗi in an saida ga shi ga shi ga kuma abin da kai zaka samu to duk mm. irin wa'annan abubuwan so it's an opportunity da zaka ga kamfanoni su ganka suka ji mm. research akai mi kai kake research akai akwai collaboration ɗin da za ku iya yi kannan kuma kana iya zama as a source na yanda za ka kai kanka su rika mm. maka kayayyaki kamar na agent da za su taimaka maka wurin research ɗinka da sauransu a Najeriya. To duk wannan abubuwa ne opportunities ɗin da mutum ke samu kenan idan ya fito waje wanda baka da su in a Najeriya kake ordinary hmm. da yin ce hmm. ka je Najeriya conference haka gama kila in ka ga kamfanin da zai zo exhibition bai wuce guda ɗaya ko biyu kuma the same company ne da kowa ya sani wanda kuma hmm. kullum failing ɗin mutane suke in research so shi yasa wannan shine kaɗan daga cikin dalilin da yasa nake ƙoƙarin zuwa irin taruka irin haka hmm. suna ƙara buɗa man ƙwalwa kuma suna ƙara taimaka mani wurin yin abin da ya dace wurin taimaka ma sauran ɗalibai na su samu abin da ya dace su samu daga gari. ni. Hmm. to yawanci za ka ga akwai matsaloli da yawa harkar jami'a kasancewar kafin in wuce tambayar gaba wanda na san kana da harkar da ta shafi kungiya mai zaman kanta. Eh, Kafin in je kan nan, ya ake kake samun baya ga matsaloli na harkar ilimi da ke tafiya a gida kila ka ce za ka je conference ka je wane ne to wane ne zai turo ka jami'a ce koko kai ne kake lala kuɗi a aljihunka ka taho koko a'a wa'annan conference ne kake samu su tallafe ka ka zo to ya danganta gaskiya um, tarukan ni da nake zuwa kala kala ne ya danganta da opportunity ɗin da na samu. Eh. A sanda nike karatu na na digirin digirgir ina eh. jin in zan yi tafiya za ka ga cewa ina samun organizations ne ina applying for grant in ce eh. taimako daga wasu wurare haka. wannan tallafin. Tallafin na. Bayan na dawo Najeriya ina jin a 2019. 20 ah, sorry 2018 ma na je Birtaniya eh. shi ma nan tallafi ne da na samu gaskiya daga waje na je so amma wannan zuwa na na amurka wannan yin gaskiya tahiya ya kamata in yi ta tun 2020 so saboda covid ban samu ne ba eh, wannan eh shi kuma tet point ce ta yi eh. that is uh, tashiyar education trust funds da nake gaya hmm, maka. Wannan gidauniyar ta tallafa malaman jami'a. Yau wato amma taimakon nata gaskiya sai ya zo da gurgunci. Me yasa ya zo da hmm. gurgunci? Saboda a 2020 ta bani kuma na riga na yi duk hidimar da ya kamata a ce kai. Ka sai ticket, ka hmm. sai komi da komi aka zo aka yi lockdown, tafiya ba komi ya zo yawa. 2022 yanzu na tashi zan taho kaga dole nima eh, sai na yi wani abu ciko sai ya biyo <laughs> wato haka haka abin ya yi kwaru. to amma kuma duk abin da dai kake yi kana kallo kan kai menene za ka samu kai menene benefit ɗinka kai hmm, karuwa about shi yauwa kuɗin da ka kashe ɗin shin wani irin ilimi ne ka samu kuma wani irin abu ne kake ganin ka ƙaru da shi wanda za ka koma da shi gida to wannan shi ne abin da ya yi komi mahimmanci gaskiya yanzu wani matashi kamar ka ah, hmm. da yake kallon wannan hira ko yake sauraron ta a podcast mu ah, zai ce aiko wannan Dr. Kamalin ya je Ingila ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku gashi yana iya fita Ingila yana iya fita conference a America me yake yi a jami'an Najeriya ya fice mana ya gaba abin sa na tabbatar yanzu wani matashin haka yake kallon ni za ba da ba to ai ba ma nan kaga ai an je ma kasashe da dama yake da wannan mm, so amma dai mm, kawai abin da mm. kake kallo ko da yaushe kamar yadda na ce maka ina jin haushin abin yan Najeriya da har yanzu ina jin wani lokacin ba su san cewa gwamnati ba buga kuɗi take yi haka nan ba Eh. daga wurin gwamnati take ansa kuɗi. Eh. Mutane ba su san cewa shi yasa kwanaki da yan rufai da ko ba sare da suka ce za su fara ansar tax. Tax, eh, haraji. Na ji daɗi saboda ƙila 'yan aka lalube ka aka ce ka kawo ka bada to ƙila hmm. daga rani za ka fara cewa bari ka tambayi. Ina ake da kuɗin. ka gane to saboda haka mu mun amfana da Najeriya mun kuma je waje mun ga ta yanda aka ci gaba to ta yaya za a yi mu dawo mu taimaka mu kasanmu ta ci mm. gaba to dalilin da ya maido mu Najeriya ke kishin ƙasa kishin ƙasa mm. har gobe har jibi akwai lokacin da in aka ɓata maka rai sai ka ji kai ko in tattara in yi gaba tattara kayanka ba ka gudu ka tayi wata kasai amma kuma ba a canza ma tuwo suna sunan shi tuwo ko da ko na ne eh. kuma duk wanda ka gani a ƙasar waje ta kai na san hankalinka na gida akwai wanda na ce masa eh. ina nan dawowa amma ba zan gaya masa ranar ba ya ce na ce to ranar za ta gaya maka ko rana ba ta karya ai rana ba saboda ka san matasanmu suna tunanin cewa idan ka tafi kasar waje kana zaune kana aiki ko kana karatu kawai kai eh. kawai a cikin jin daɗi kake ba sa lissafin cewa menene za ka samu kanka jin daɗin akwai komai na rayuwa amma sai ka biya kafin ka same shi ba sama ake samun shi ba mun ga turawa da jan gashi da su na turawa amma suna bara a titi sai ka gan su ni na gan su. ko da muna tare a mota shekaran jiya mun gan su. mun gan su, tabbas wannan shine magana ah, a matsayinka na ɗan Afirka ɗan Najeriya bahaushe musulmi. Eh. Yaya kake kallon makomar matasanmu? Saboda ina ganin kamar cewa matasanmu dare ɗaya suke san Allah ya bature. Ai, bari in ce maka kullum in na shiga aji wani lokacin ina iya ɓata minti biyar goma wani lokacin har ishirin. Hmm. Kawai don kawai ina gaya masu rayuwa. Mm. saboda ko da wani lokacin in ina kallon matashi da yanda muka ɗauki rayuwa ga mm. kaman cewa gaskiya in na kalla future haka sai ga kama akwai matsala sosai. In ka hango gobe. Eh. Mm. Yanzu matashi ne za a gani lafiya lau ɗas ɗas ɗas ɗas amma in kana son ka gane yadda yake tunani mm. in kana da dubu ɗari wadda baka da ita mm. da za ka da ita mutanta mm. bashi idan ka bashi dubu ɗarin nan zai ka ce ga bashi yi da ka ce mashi ka shi kyauta to za ka waya waya zai fara tunani eh? eh zai fara tunanin waya ne zai fara tunanin waya zai shiga tiktok da instagram <laughs> da sauransu kaga rahu da nake ni unlike hmm. da can ko kuma in ce abin da na yi tunani shine zai fara zannawa yi tunanin to menene matsalolin shi menene obstacles ɗin shi wani abu ne yake ganin zai sa shi ya bule a rayuwa hmm. wacce irin rayuwa yake son ya living in the future hmm. wani taimako ko kuma ci gaba ne zai kawo ma al'umma. Hmm. To, yanzu an zama so polarized in the sense that uh, mutane na zuwa su karatu saboda suna son su samu certificate, hmm. in sun samu certificate su samu aiki. Hmm. To, wannan abun shi ya sa corruption ɗin da muke ta fama da shi a yanzu a ƙasar. lokaci in na hanga sai in ga mm. yaushe wannan corruption din zai kare kare wannan tambaya ce babba da muke kawo nan mu gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce sai in matashi na tunani strat kuma mun gano cewa look kudin nan da gwamnati take samu ba wai nata ba ne kuɗi ne wa'anda suke namu ne Mm. sannan mun yi heldin ɗinsu accountable for them amma yanzu in kama lura da abubuwan da ke faruwa matasa ne yawanci delegates ɗin nan wa da mm, aka kwana eh? wanda kuma su ne delegates su za su zaɓi wanda zai takarar shugaban ƙasa rayuwar ƙasar tana hannun su kenan sosai mm. so saboda haka su za su yi zaɓen duk da ake yi ke yin in ce duk hidimar da ya kamata a ce a yi ta zaɓe mm. so sai ka diba ka ga wani irin a wani irin ci gaba ko ci baya suke son masana mm. ka zo kowane zai zaka ji mutum ya ce ma awa ne ya cancanta ya cancanta amma bai ba shi kuɗi ba ba zai zaɓe shi ba ba zai zaɓe shi ba su kuma shi ne nake son gaya maka su kuma future din su kuma masu ilimin wanda suka je karatu mm, wanda kake da sun yi da professors din namu mm. da masu doctors din da komi sun yi karatun an samu su kuma gani suke yi ka je ka yi rijista ka zama memba na political party mm. aiki iska kaga na da nake ni so hmm, saboda din mu saboda yana ɗauka cewa in ba kai ba dan iska ba ne ko kuma kana shaye-shaye ko kuma kai dan area boy ba ne you cannot be a member of hmm. political party saboda su hmm. abinda su suke ko an ɗauke su ta abin gana su je su dinga siyasa so yaushe kake tunanin in masu marasa ilimi ba su shiga cikin political parties yaushe kake ganin za a kawo canji a cikin rayuwa. Ba a da yaruwa. Gaga rawu da rige ne. Problem ɗin shi ne ba su ɗauko hanya ba. Yanzu da a ce profesa na unguwa, a profesa a unguwa ko wani dakta zai shiga memba na political party. A don kiya kowane party ya shiga. Hmm. A zo za a zaɓi delegates. Ai ba ma by consensus za a ce a ran kai malam kai shige mana gaba. Hmm. An je zaɓe ka je za ka ba da kuɗi ka ga profesa ne haka kowa ya mai da kuɗin shi cikin aljihu ya san tashi ta hishe shi eh. to duk ba mu yadda mu shiga ba kowa yana eh. tunanin da baya sai yan iska sai yan banga su za su shiga cikin siyasa su ci abin ganna babu ta yadda za a yi mu samu shugabanni na gari da za a samu mu samu eh, ci gaba mai ɗaurewa so gaskiya a matasan a yadda dai nike kallon su yanzu da yadda, inda ni ma dai ina cikin eh. matasan so da haka yadda nike kallon gaskiya sai mun canza eh. salo gaskiya sai mun canza in ba kau haka ba kamar eh. na mai tamani da ya ce in ta takama a ba matashi mulki a ba matashi mulki Eh, babu mu matasan aka ba mu uh, read grid grid so kuma we have seen wasu matasan duk da suka rike mulki mun ga yadda suke yi sosai mm, da fata to saboda haka kuma ka rasa za to kaji so saboda haka dai abu ne wanda gaskiya aiki ne ga kowa mm. eh, su da ba wai gwamnati ce ba wannan kaga mostly manyan gari a orientation na matasa gaskiya paramount important in ba a oriented mm. ɗinsu ba to society ɗin za ta zama very polarized in the future no mm. we have inda abubuwa suke ta kan insecurity ɗin nan da sauransu mm. gaba dai iyan haka za a ga cewa za a samu eh, in kama kalla ko yanzu hankalinka zai kara tashi da yadda aka yi displacing mabarata sun yi yawa cikin gari kai kanka in ka hanga duk wanda bai samu tarbiyya anya kuwa gaban shi ba gaban uban shi yana tsawata mashi ba so za ka yi imajinin bai samun tsawata wato after some time wani irin abu ne zai faru kun ba Allah ya shirya kaji ah, da eh, kamali eh, kana da harkar ta kungiya mai zaman kanta abin yake za ka yi gaya mana akan NGO din? Eh to, alhamdulillah ka san da na koma dama tun barinci na fara unionism tun ina jami'a ta hmm. Usman University. To a lokacin hmm. ina mulki ina ni ne shugaban ɗalibai yan katsina da suke sokoto ya ce na kasa eh, eh. of katsina state students so a wannan lokacin gaskiya na samu kaman ah, experience ko in ce me zan ce kaman kwarewa da kuma wani ah, horo ko ɗaukar darasi in horo hmm. ah, aka yi taimaka ma al'umma haka mm. ka yi tabbatar ka kawo ci gaba haka na ci gaba haka ne mm. na na organization saboda mun yi kokari sosai gaskiya alhamdulillahi a lokacin mun ci da kungiyar gaba kuma har gobe har jibi na san ana maki reference da mu kuma har mm. gobe duk wanda zai zama shugaba inda mun gama ina jin 2009 amma har gobe wanda zai hau shugaba za a ga an ce ya zo ya nemo kamal keti hmm. to na san cewa saboda kila wani legacy ne alhamdulillah da kila aka aje wanda ya sa haka to as a result bayan na dawo daga da ya dawo daga Birtaniya bayan na yi digiri na na uku hmm. to ɗaya cikin abubuwan da ake assessing ɗinmu a matsayin mu na malaman jami'a shine na ɗaya akwai teaching akwai research sai kuma na uku shine abin da ake kira community service koyarwa bincike da ayyukan sa kai na al'umma sa kai na al'umma to a wannan aiki na sa kai na al'umma so sai na yi developing interest a kan shi saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake ganin ya kamata a ce mu zo mu sa hannu don mu ga cewa an wayar da kan al'umma sun san menene gwamnati kuma wani irin aiki gwamnati take yi kannan kuma a menene right ɗinsu a kan gwamnati wato su da kuma yancin gwamnati a kansu yancin gwamnati da su haka to mm. a lambar angul ina aiki da da progress and development initiative akwai kuma organization ɗin da na rijista da ita kuma ake cewa youth participation in progressive development initiative apart from that kuma akwai ma organization ɗin da ake kira ita kuma philanthropic organization ce ake kira hannu ɗaya organization so dukkan su wannan organizations din da na faɗa maka organizations ne wa'anda nake da hannu da ruwa da tsaki a cikinsu hmm. da cewa mun kawo ci gaba a cikin jihar katsina kuma hmm. that angle mukan yi aiki da developmental partners akwai development partners kamar manyan organization ko NGO haka wanda suke kawo ta ɗauki ko taimaka ma al'umma mm. kamar misali kamar su UAid, USAid um, da kwai su FCDO wanda da su ne mm. Department uh, DFID. DFID. So, mm. di yawanci haka mukan yi aiki da su don ganin cewa mun yi <laughs> mun taimaka ma al'umma in one way or the other ah, ɗaya daga cikin aikin da muka yi kamar misali wurin ce maka akwai ishu na transparency ah, wanda shi mukan ilmantar da mutane akan budget kasafin kuɗi na jiha kannan kuma yaya ake yin shi kasafin kuɗin na jiha kannan kuma menene right ɗin mutane a bisa kan kasafin kuɗi wannan hakkin nasu yau hakkin su kannan kuma ta ya gwamnati take kashe wannan kasafin kuɗin jiha kannan kuma har mu fahimtar da su nawa ne a gwamnati ta samu a shekara da wannan shekara suka shigo cikin asusunta ta yaya ta kashe su da sauransu mm-hmm. a yin kamar taimako wani lokacin kaman za a ga philanthropic organization wanda za a ga mun kai agaji mun taimaka ma mutane wani iftila'i ne ya same su ko kuma a kilar rashin lafiya ne ko wani abin gana haka shi ma za ka ga muna yi sannan kuma akwai abubuwan da muke yi kamar misali na marasa galihu wa'anda ba su iya zuwa makaranta ko ba su iya sponsorin kansu makarantu haka eh. sponsorin muna ba da scholarship wa tallafa musu don saboda su je makaranta so akwai ayyuka gaskiya na ci gaba da dama da muke yi a mm. wannan bangaren sai kuma ta ɓangaren governance kuma muna participating sosai a kan ishu ɗin abinda da nake election shan e eh. so saboda ma a yanzu haka ni ne a ah, state coordinator na Transition Monitoring Group. Eh. Wannan group ne na na ƙungiyoyi haɗin kan ƙungiyoyi na jihar Katsina wanda suke da interest a kan zaɓe, sannan eh. kuma su da mi kana a kan rijistar zaɓe da kuma shi kan shi kaɗa ƙuri'ar zaɓen da kuma zuwa a eh. gaya kai ita hukumar zaɓen take gudanar da shi zaɓen. da wannan organization akwai kuma wadda ake kira polling unit ambassadors of nigeria ita kuma wannan organization din ita ni, ni ne deputy ambassador general in charge of northwest da arewa maso yamma awa ah, maso arewa arewa yawa to maso yamma kace northwest kace northwest eh arewa maso yamma da ke karkashi so hmm. saboda haka ni ke kula da al'amuran su a wannan organization din ita ma muna da ambassador a kowane polling unit wanda ke gaya mana me ke faruwa a wannan rumfar ta e ta zaɓe so mun abubuwa ne wanda za a ga yawanci charitable ne hmm, wasu kuma eh, za a ga akwai dono intervention haka hmm, wanda wato sun ka tallafi yawwa ake yi hmm. na tallafi haka da sauransu so dukkan gaskiya muna yin wa'annan hidima kuma gaskiya alhamdulahi abun yana yana ja sosai saboda mutane da dama na'u suna da ilimin ta inda za su samu misali da information ɗin da ake bada kasafin kuɗi ne yanzu mm. yana gizo ka gugulin ka gan shi gaba ki da mm. yanda ce yana nan sama iso eh, duk mm. abubuwa da dama za ga kuma yanzu mutane suna becoming aware of it kuma har yanzu za ga mutane suna za su suna tambaya a haka kaza din ce i ka je ka diba gani." Eh. abin zai baka mamaki sosai abin zai baka mamaki sosai yanzu mutane sun fara dan tambayan kwashe kuma da mu abin so a fara tambaya da tambayi kwarai ko za a kai ga ansa yawwa idan mm. da an tambaya to ansa za ta yi To mm. shine shi ne gaskiya abubuwan da muke yi kenan gaskiya a organization ita. Mm. To tambayar ƙarshe shine wani saƙo ne babba kake da shi ga matasa da kuma iyaye da su kansu kananan yara masu tasowa a kan yadda za a yi wannan matsalolin da muke da su a Najeriya da kasashen mu na Afirka idan muka bi su kila a cikin mintuna biyu uku biyar za ka iya gaya mana ya me ya kamata ni? To. A matsayinka na malami saboda yawanci malamai ku ne idanu kuma ku ne jagororin al'umma tun da nan ne ake zuwa a same ku ku ne iyaye na biyu bayan mutum ya fito daga gidan iyayensa ku yake zuwa ya tadda a jami'o'i da makarantun kanana. Gaskiya responsibility Mm, nauyi ne nauyi ne akan kowa mm. nauyi ne akan kowa saboda in nan ƙasar ka zo kai wani abu bature na iya baka benefit in ka na of doubt na farko in ka ce i don't know mm, musamman ce ka ce kai baƙo ne a ƙasa kai baƙo ne ƙasan kuma i don't know amma ka sani ka sake take sani kai ba karamin kana yin da ya zama ganganci so most a time shi wannan problem din da muke fesin hmm. iyaye sun sani hmm. kuma su ya kamata a ce sun taimaka wurin gaya ma 'ya'yansu kana nufin tun yara na karama kenan iyaye sun san su waye su yaro yana karami ake fara wannan tarbiyya hmm. idan mu misin wannan step din to then yan society su za su wane ne abokin shi kila abokan shi kila suna iya tarbo shi mm. in shi wasu tarbo shi wa to in ya zo jami'a to abu guda biyu ne ana iya cin sa'a ana iya kuma gani amma za a ga cewa in dai kan ishu ne na na tarbiyya dama mm. da ake fara ɗauko ta. Dole. ɗaya ke na biyu kan ishu ɗin gwamnati transparency mm, wato abu a yi abu a buɗe buɗe mutane ya kamata su sani cewa na farko dai ba komi gwamnati ke iya yi ba ko a nan kuwa ko a amurka da ingila da sauran manyan kasashe ba komi gwamnati ke iya yi ba mm. so saboda haka akwai abubuwan da mu za mu iya yi kanmu. Na ɗaya, bari in ce, na ɗaya, taimako ne ka taimaka ma gwamnati, ka taimaka ma kanka, don ka hito ka gyara kwata kowa gidanka. Hmm. Ka gane abin da nake yi. Kwarai kuwa taimakon ma kusan kai haka ya mafi yawa a kanka kai da tun da kofar gidanka ne. Yawwa, taimako ne a kanka da kuma hmm. gwamnati Ka ga wani yana yin ba daidai ba. ka kira shi ka kona attention din shi ka gyara mashi in bai ki gyaruwa ba ka rahoton din shi ta gwamnati taimako ne ba na asiri ba ne ka taimaka wa kanka da al'ummarka ka taimaka ma al'umma hmm. ka gane hmm. taimako ne abubuwa ne wanda za mu gane cewa idan hannu ba mu gyara ba gwamnati ba wannan maganar da kai gaskiya ka ga zan ba ta tallafi ko in ce goyon bayan maganar a januwari 6 ga watan janairun shekarar nan da aka yi zaɓe a amurka mm. wa'annan jama'a suka zo suka yi ca suka fada majalisa suka yi kace-kace da cikin majalisa mm. kaga abin da ya faru shine aka zo aka ce to ana son a san wa'anda suka yi wannan aika-aika wasu mm. an gansu a kyamara wasu ba a gansu wasu ba a gane sun je ba amma 'ya'yayensu da iyayensu suka dinga tuna su ka gani ko yaji babana yaji ko kuma ɗana yaji ko yata ta ji kuma wallahi haka kama da yawa to ka gani ko saboda sun fi son kasar a kansu to abin da nake son in going against na, na uku kenan hmm. na uku kishin ƙasa da son ƙasa yana ɗaya daga cikin basis na sa ci gaban ƙasai. Hmm. Bari in baka misali, yanzu in ka je za ka iya zuwa kullum mutane na blaming su ce a ah, westerners sun yi kaza a turawa sun yi kaza a hmm. amma abin da nake son ka gane a nan shine me yasa su ba su yadda su turawan a cuci kasar sai a cuci kasar ku shine mutum za ka zo na zo na ce kamar addini ka ce min zaka kona gidanka sai na ɗauko ah, na ce zan kona gidanka kamar sai ka ce a barin ba ka fitar wannan kamar ka kona gidan da kyau kai wani irin sakarci ne nan kuwa to ka gani hmm. an ziga ka ka zugu ka je ka zugu so akwai hmm. a lot of abubuwan da za ka ga cewa rashin kishin ƙasa shi ke sa mutum za ka ga ya je an sa muku transformer ka je ka yanke kebul ɗinta. Kwarai hmm. kuwa. Ko a kinkime ta gaba ɗaya bar wurin da ita. babu to ya kamata kuma da oliwe wannan kuma sai gwamnati ce in ta taso ta fara nuna ma mutane ita kuma cewa to fa ku ne dama in wannan ya ɓata ku ne an wayar da kan mutane to ku ne kuma uh, at the same time abin da ya cancanta a yi ma mutum ya san wane bai san wane ba an yi mashi eh. ka gane cancanta cancanta to sai mutum ya ji yana son kasar shi ashe ba sai na san wani ba abin yanzu mm. ana to sai ya ji kana son kasar ka mm. to amma daga inda aka ce maka dama sai wane yayi kaza wane yayi kaza sai kuma ka san wane ka san kaza to sai an samu matsala mm. an fidda sanarwar aikin gwamnati na ga aikin gwamnati na shiga intanet aka ce duk wanda yake son wannan aikin sai ya biya dala tamanin sannan ya iya ma applying in kuma ka samu aikin ba za a dama da dala tamanin ka, kuma na yi ban san kowa ba wallahi ba wanda ya san ni kuma na samu aikin ka je zo ka gan shi nake yanzu tabbas to kuma yanzu ka ce mani ka gani yadda zaka tsine ma amma san yadda yawwa to ka gani saboda haka duk abin da ƙasa ƙasa ta yi maka yanzu bari in ce a ah, baka lafiya sai ka je asibiti sai ka ga yanzu misali ɗaya daga cikin matsalolin da mutane ke fesa ka je asibiti ka je babu magani ko babu likita hmm. kuma ba wai mun sani shugaban wannan sun sani ka gana wani ban kama ban san hmm, kama nan hmm, jihar amma akwai jihar da wannan haka ne abu da ke faruwa akwai jihar da likitocin da ke cikin jihar gabaki daya ba su kai kimanin yawan likitocin da ke asibiti guda ɗaya na federal government ba. Gaskiya ne. To sai ka diba ka gani. Hmm. To, na ƙarshe abin da zan ce shi ne, hmm. ya kamata gwamnati ta riƙa amfani da research da statistics bincike da ƙididdiga. Da wurin yin al'amura. Me nike nihi da wannan? Shi ne duk ma'aikatar da ka je ta gwamnati. za ka ga akwai wannan unit hmm. amma gani ake yi in an tura kama wannan department din gani <laughs> punishment ne aka tura ka an tura ka ɗakin takardu to amma abin da na fara yi barin ce maka sanda na koma Najeriya daga hmm. Birtaniya hmm. he na je asibitin General Hospital na Katsina. Mm. ba abin da nazarce sai nazarce a maternity inda ake haihuwa samu likita muna ta ɗan gaggaisa ba mun gama gaisa na ce mishi wai tambaya nake yi sun ce mashi averagely mutum nawa haihuwa nawa ake samu a wata live birth ina ce live birth wanda ya zo da hmm, live hmm. aka ce ba a samun ƙasa da ɗari biyar kai ba ku taɓa samun kasa da ɗari biyar ba a wannan asibitin ya ce yi to alhamdulillah ce Allah ya raya mana. Na tashi ta turai yar aduwa General Hospital shi ma. Na tambaye su su ma suka gaya min wallahi ba su taɓa samun kasa da ɗari biyar. Ban ma je Federal Medical Center ban je sauran private hospitals da kuma hospitals mm. ɗin gwamnati da ke cikin jihar ba. a cikin local government guda guda ɗaya tal na samu guda mutum dubu cema a wata wanda ba karamin yawa ba ne wannan ta yaya ake kula da haihuwar tuna za a ga cewa to approximately kila a wannan watan kawai kila a katsina ana iya samun haihuwar mutum nawa sosai kara ta sama dubu ɗari kenan yawwa to in in ka sa sama dubu ɗari mm. su wa'annan departments ɗin da ake magana na education ne na health ne na wane ne kowa da aikin shi kai wannan haihuwa mutum dubu ɗari nan da magani nawa ake samu a kai shekarar shekara shidda ma za su ce za su je makaranta hmm. gine-ginen da ke gare mu za su isa su ɗauke sa makaranta tun lokacin za ku da planning hmm. ku ba da planning ya kamata a yi a fara ganin ta yadda za a increasing class saboda yaran da za su zo shekara kaza abu ya karu. University lokacin za ka hanga ka ga a university mutum nawa to yanzu a university a aji ɗaya mm. in yi makin hudu da wani abu. Makin? Makin. Mm. Mutum nawa? Akwai mutane mm. aji ɗaya. Hmm. ka gane kwas ɗaya akwai kwas ɗin da in ka je ka ɗauke shi sai ga mutum dubu biyu da wani abu mm. in ka diba ka ga ƙididdigan sai ga cewa duk ba a yi zuwa nan ƙididdigan so it's only idan mun tashi kowa ya dawo yana aikin shi ya san menene aikin da aka ɗauke shi ya yi kuma yana yin shi profali yadda ya dace to ta hanyar ne kawai za mu hita daga cikin matsalolin amma babu yadda za a ce an yi disenfranchise an yi da wannan yaron zai je makaranta wannan bai je ba ko kuma ta za a kawo wannan yaron generally kawai um, ya za ka yi da su so dole ne ya kamata a ce mu ma mu hara yuzin iliminmu kuma ta ya za a yi tun yaro yana karami a identify menene yake da interest a kai a saka shi a ciki wani ba so yake zama ma'aikacin gwamnati wani ma karatun bai san ma ya je jami'a so yake koyi sana'a ba ya gama sakandare a gane ne in BATC za a kai mutum a kai shi je ya koyi abin sana'a ko da eh. sauransu ba dole bane sai kowa ya aiki kuma ba dole bane kowa sai ya je jami'a so na abu kamata mutane su understanding din su gwamnati ya kamata ta understand cewa da need na cewa ta yi abin gana ɗinsu wata ko ta kanta gwamnatin wani lokacin in kana magana da sai ga kamar babu ma a kamar zil ɗin a yi abin wani lokacin hmm. babu interest ɗin a yi abin wani lokacin ana da interest ɗin a yi abin so fatan mu dai kawai shine duk wanda ke yin daidai ya san daidai yake kowa gyara ya sani yawa kowa ya gyara ya sani so saboda haka a kowa in yana yi daidai limit ɗin shi in ni zan yi abin da ya dace wanda zai yi wance zai kabar zai yi so za a ga cewa haɗa komi sai ga ya dawo daidai kuma shi dama development is a gradual a hankali a hankali dai muna fatan insha Allahu za a ga cewa Najeriya ta yi mika amma eh, eh, idan dai aka ce ah, dama ba a ɗauko hanya ba to shi ne ke da matsala. Me ka a lokacin hutawa? Eh? Me ka a lokacin hutawarka? Karatu koko kwallo koko gudu koko me ka fi? Ai, <laughs> ni a lokacin hutawa ta, ai, eh. ba ce ni mutum ne da ke son tafiya. Tafiye-tafiye. Tafiye-tafiye. Tafiya ilimi. A in dai har an ce maka akwai opportunity na tafiya, to ni hobo kulle ido da nake akan komi mm. tahi eh. kuma in tahi in dai na sa raina dama tahiya ta ce ta ta hutawai mm. to duk yanda za ka yi da ni in bude ma aiki ba zan ba <laughs> Ba wannan haka yake da hutawan na tafi alhamdulillah all works no play make jack a dull ga shi kenan saboda haka in ka ta hutu hutu ne na ina son i enjoy reading i enjoy uh, uh, playing with kids ba eh, wai eh, nawa ko na eh, kowa ma generally ya yara saboda wani lokacin shi kan shi yaro yana kara ma wani ilimi da ka sani wasa da shi haka za ga wasu abubuwan za ga you get to know them hakan so I, I love something like that kannan kuma i hate eh, cin zarafin mutum ko kuma hmm. abin ganin su saboda haka shi ya sa ma wannan i made it a cost duk hmm. wanda mene ya ce an ci zarafin shi ko kaza za ga sai inda ƙarfi ya kare i stand up duk abin da ya kamata in dai har within my limit even if it takes in kawo organization din hmm. shiga ciki ah, cewa an yi abin da ya dace muna yi gaskiya So, eh, insha Allah, alhamdulillah gaskiya kuma we have been recording progress. Uh, Dr. Kamaluddin Kabir na gode kwarai Allah Ubangiji ya uh, samu dace sannan kuma Allah ya mai da kai gida lafiya. Idan kuma ka isa gidan sanda na sa wannan hira sai mu ce muna ƙara bin godiya Allah Ubangiji ya taimake ka kai kuma muna kuma alfahari da ku. Amin, amin, na gode kwarai da gaske a kabara da wannan opportunity din da ka bani. At least ni ma na faɗi abubuwan da suke man ciwo. Hmm. Kuma da yawa na san mutane matasa za su ɗauki darasi eh, daga magana. Saboda at least ina jin in dai matashi matashi zai tashi tsaye. Wallahi yana da focus to wallahi has everything to achieve. Yanzu in ka mu wa'anda da ina ta ɗaukar kaina ni ne hmm. yau person with PhD. Na hmm. gama. Eh, shekara talatin to yanzu nima I can see younger ones. Younger me. Ishirin da kaza. In a ce kowa zai tashi kawai ya tashi da gaske. Hmm. So muna yin hakan nan to insha Allah insha Allah Najeriya will be bright. Insha Allah. Allah ya taimake mu Allah ya fishe mu lafiya da kasar ta. Daga nan ya been helping a lot hmm. kuma muna jin daɗi at least um, uh, you represent us elsewhere. Thank you so much, Dr. Kamal. Na gode kwarai Allah ya saka da alkhairi. Amin amin ni ma na gode kwarai da gaske. Yawwa.